Bismillahir Rahmanir Rahim. Laila Malik, kashi na hamsin. A gurguje ta nanaɗe dogon gashin kanta, tare kuma da saka wani hulan toban mai kalar brown a kanta. Light brown shoe masu gashin kulya ta saka a kafanta. Kara ta saka hannu ta ɗauki wayarta da ke ajiye a kan miro. Cikin sauri haka ta fice daga cikin ɗakin. Kura ta fito kamfan ɗin gidan kai tsaye faɗin momi ta nufa. domin kuwa a can suke yin breakfast gaba ɗayansu. Gaba ɗayansu a zaune suke a kan babban dining table ɗin, ciki kuwa har da Najib, wanda sama da mintuna goma sha biyar kenan da zuwansa wajen. Amma ya kasa kai da ko da lomar abinci bakinsa ne. Ko da loma ɗaya ne ya kasa kaiwa bakinsa. Kamar kuma yadda suka hallara a wajen cin abincin, haka shi ma ya hallara. Yayin da ya wani irin kyau cikin shigar army jeans da kuma crazy t-shirt ɗin da ke jikinsa. tabbas kallo ɗaya za ka yi mishi ka fahimci cewar akwai canjin yanayi a tare da shi sai dai kuma amma ya kasa barin idanunsa su nuna hakan saɓanin mahaifinsa wadattun zamansa a wajen ya fahimci cewar abin nasa na ɗauke da damuwa a cikin zuciyarsa domin ya lura lokuta zuwa lokuta abu nasa abu je ɗin ke satar kallonsa duk da kuwa cewar bai san meye a zuciyar abin nasa ba amma zuciyarsa ta faɗa masa cewar ba wai abubuwa bane mai daɗi ba abu bane mai daɗi a hankali yake ɗan jujjuya teaspoon ɗin da ke hannunsa daga gefe guda kuwa danin tebul ɗin ya zuba wa idanu duk da cewar kuma ya ɗan yi nisa da tunaninsa amma hakan bai hana shi ji a jikinsa cewar laila ta shigo cikin falon ba wani sassanyin kamshi da ya ke hancinsa ne kuma ya sake tarbatarwa da kansa cewar lallai ita ɗin ce domin a wajenta kaɗai yake jin irin wannan ƙamshin. Ita kuwa Laila ganin su dukkaninsu a kan dane iriya ɗin ne, ya sa a nutse ta ƙaraso wajen. Bayan ta gaishe da su Abu ne kuma a nutse ta ja kujerar da ke kusa da Najib ta zauna, wanda kuma hakan ya sa ya zamana ita da shi suna ɗan fesin ɗin juna. Wato ita da Malik. Ƙasa-ƙasa ba tare kuma da ta bari idanunta sun sauka a kansa ba. Cikin shakin voice ɗinta ta ce, Good morning ya MG. Shure kamar bai ji ta ba, sannan bai ɗago da kansa ya kalle ta ba. Still dai, teaspoon ɗin da ke hannunsa yake ta faman juyawa. Laila kuwa jin bai amsa mata ba ne, ya sa ta lamshi idanunta, wanda lokaci ɗaya suka ciko da hawaye. San ba ta san me yasa wani lokacin idan ta gaishe shi, baya amsawa ba. Bayan kuma ya san cewar yana jinta. bayan kuma ta san cewa yana jin ta Why? Ta tambayi kanta. Saboda ya san ke mai rauni ce a kansa. Wani bangare na zuciyarta ya ba ta amsar hakan. Fuskarta ta ɗan shigoɓe. saboda sam bata ji ta gamsu da hakan ba. Good morning. Najib da ke gefenta ya faɗa ƙasa-ƙasa. A daidai lokacin da yake tura mata flat ɗin da ke gabansa, wanda samansa ke ɗauke da chips and ketchup. sai kuma wani ɗan bowal wanda aka zuba furut a cikinsa wani irin kunyansa ne ya kama ta don sai a lokacin nema take tunawa cewar san bata gaishe shi ba lokacin da ta tashi sallah asuba domin lokacin da ta tashi sallah asuba baya na yana masallaci dan sun da kanta ƙasa ta yi kana a sanye ta ce i am sorry ya najib murmushin da ya bayyana kyawun fuska sai ba tare kuma da ya ce mata komai ba ya kawar da kansa gefe. Gana haka ne kuma ya sa jikinta a mace ta soma cin abincin da ya turo mata ɗin. Almost 20 minutes kenan a yanzu da kowa yake ta hidimar gabansa a kan dining table ɗin. A hankali Abu ya ɗago da kansa ya kalle su. Bayan kuma ya kammala goge bakinsa da tishu paper ne. Ya yi gyaran murya da ya sa dukkaninsu ɗagowa suka kalle shi. Sai dai banda MJ wani tun ɗazu yake ta abu ɗaya kamar status. Abujad kuwa ɗan sata kallon gefen da Malik ɗin ke zaune ya yi. Kana cikin tasu samar ya ce, Ku yi haƙuri da abin da za ku ji daga bakina, domin kamar yadda na haɗa ku, jiya na sanar da ku matsalar da ta samu Malik ɗin. Haka yau ma nake mai baƙin cikin sake sanar da ku wata magana wadda na san ba za ta taɓa yi muku daɗi ba. Tsagaitawa da maganar na ya tara kallon Malik ɗin wanda har yanzu kansa ke ƙasa. A nutse cikin kuma yanayin tafsasawa ya ce, Ba zan taɓa gajiyawa da ba ka haƙuri ba Malik. Na san cewa kana jin ciwo da kuma ƙuna a cikin zuciyarka. A matsayina na mahaifinka kuwa ba zan so duk wani abin da zai cutar da kai ba. Amma ka sani, ba ni da wani zaɓi a yanzu wanda ya wuce faɗa maka gaskiya. Domin kuwa tabbas abu ne da yake a bayyane. Ciwar ba kowace mace ko iyayenta ba ne ke barin 'ya'yansu su auri wani namijin ko macen wanda ba za su taɓa haihuwa ba. Hakika kowa yana da iya ƙaddararsa, amma ka sani wannan ƙaddarar ƙaddara ce mai ciwo. Domin kuwa a sanadinta jiya da daddare Alhaji Faruk ya kira ni ya sanar da ni cewar matarsa ta shaida masa cewar magana aure tsakaninka da 'yarsu Munirat babu ita. Tabbas ni kan na fahimci Na fahimce shi, domin da a ce a sansa ne, zai iya baka auren ‘yarsa. Sai dai kuma amma ita kanta uwar ‘yar, wato uwar yarinyar tana da nata hakkin. Shin a yanzu a kuma irin wannan zamanin, wace amace ce ko kuma iyaye ne kake ganin za su baka ‘yarsu ka aura? Bayan kana tare da wannan larurar, kadara ma a ce za ka samu hakan, to bai zama lallai ya zama na son gaskiya ake maka ba. Wataƙila za ta aure ka ne don dukiyarka, Wataƙila kuma za ta aure ka ne don kyawu da matsayinka. Wataƙila kuma za ta aure ka ne don kawai ta yi suna. Wanda ni kuma ina matuƙar jin tsoron hakan. Malik, ina jin tsoron wani abu da zai same ka, da zai sake samun rayuwarka. Duk da cewar ina ji a jikina cewar wannan ƙadarar za ta sama maka farin ciki wata rana. Tsagaitawa da magana Abu da ya yi tare ɗago kansa ya kalli Malik ɗin. wanda har yanzu bai ɗago da kai ya kalli mahaifin nasa ba duk da cewar kuwa ya ji batun fasa auren nasa yadda a wajen su abu karim kuwa da kuma ummu aisha abin da suka ji ɗin ya kasance saɓanin tunaninsu domin kuwa sam ko da wasa ba su taɓa kawowa a ransu cewar wannan ƙadarar ta kai matsayin da har za a hana malik ɗin aure ba wani irin sabon tausayinsa ne suka ji ya ƙara lullube su ya lullube musu zuciya lokaci ɗaya saboda sun san dole ne zai ji ba daɗi hatta ummu aisha da dama tun can ba zuciyarta ta aminta da auren malik ɗin da Munilat ba ne ta ji zuciyarta ta yi mata babu daɗi domin hakan alama ce da ke nuna ko a nan gaba malik zai fuskanci ƙalubale sosai kafin ya samu wacce za ta aure shi kuma kamar yadda abu ɗin ya faɗa ne ba lallai ne duk wacce za ta aure shi ya zamana za ta aure shi da zuciya ɗaya ne ta kuma zauna da shi ba. Ka yi haƙuri Malik akan duk wata ƙaddara da ta same ka a rayuwa. In sha Allah wata rana komai zai wuce kamar bai faru ba. mu ya faɗa hakan a sanye ta da sa hannu ya kamo hannun Malik ɗin wanda har yanzu bai furta komai ba. Shirin da Malik ɗin ya yi ne kuma ya sa gaba ɗaya da na ɗin ma ya ɗauki shiru. Babu wani mai motsi a cikinsu saboda ba kaɗan ba maganar fasuwar auren malik ɗin ya wujijjiga tunaninsu kasancewar abu ne da sam ba su tsammace shi ba a hankali ta lamshe idanunta wanda suka cika tab da ƙwalla a karo na biyu kenan da ta sake jin wata mummunar magana a kansa ta doki kunnanta still kuma a karo na biyu kenan da ta ji zuciyarta ta tsananta rauni a kansa yayin da kuma wani irin matsanancin tausayinsa ya lullube ta ya lullube duk wani ilahirin jikinta har hakan ya sanadiyar zubowa wasu siraran hawaye daga cikin limshashin idanunta sosai hawayen nata ke ɗauke da yanayin damuwa wanda da a ce wani daga cikinsu zai kalli fuskarta a yanzu to fa da ya fuskanci hali da kuma irin ciwon da take ji a cikin zuciyarta wanda kuma a haƙiƙanin gaskiya ba wai tana kuka bane saboda fasa aurensa da munirata da aka yi bane No, tana kuka ne saboda matsanancin tausayinsa da take ji, da kuma irin ƙalubalen da ta fahimci cewar yana dab da fuskanta a rayuwarsa. Lallai ta san dole ne zai ji babu daɗi, ga kuma alama a bayyane domin har yanzu bai ce komai ba. A hankali zami hannunsa da ke cikin na Abu Karim. Kujerar da yake kai ya ɗan ja baya tare da miƙewa tsaye. Still dai ko ƙala bai ce wa kowannensu ba. ya juya cikin takunsa da ke amsa amu ya nufi hanyar barin falon ma baki ɗaya ganin hakan ne kuma ya sa dukkaninsu suka zuba masa idanu ciki ko har da laila wadda ta bayansa da idanu yayin da a cikin zuciyarta take ji kamar ta ji da gudu ta faɗa jikinsa ko hakan zai sa zuciyoyinsu da ke mutukar azabtuwa kowane sakan da minit su samu rangwame da kuma salamar abin da suke ji ganin ya fice daga cikin falon ne kuma yasa a hankali duk suka janye kansu daga kallonsa. Zuciyar kowannensu cike da tunani da kuma abubuwan da suke sakawa a cikinta kala-kala. Abujiyar da gaba ɗaya jikinsa ya sake yin sanyi. A sanye mike tsaye shi ma, kai tsaye nufi samansa wanda a nan ne kuma asalin bedroom ɗinsa yake. Ganin Abujiyar ya yi tafiyarsa ne kuma ya sa sha Aisha da Abu Karim su ma suka miƙe zuciyoyinsu duk babu daɗi haka suka fice daga cikin falon hakan ya sa danin tebul ɗin ya rage daga laila sai kuma najib wanda gaba ɗaya laila ta kasa control ɗin nutsuwarta sanadiyar haka ne kuma ya sa duk hankalin najib ɗin ya dawo kanta ganin ta sun kuyar da kanta ƙasa ne kuma ya sa shi sa hannayensa a hankali ya ɗago haɓarta bisa dole kuma ya zama sun fuskanci junansu kyakkyawar fuskarta ya zuba wa idanu tare kuma da tsaida ganinsa a kan zirazirin ailashi ɗinsa wanda suke ɗauke da danshin hawaye kuka ya faɗa cikin yin ƙasa da muryarsa a hankali ta ɗan girgiza kanta alamar a'a murmushin da ya bayyana kyawun fuskar sai duk da ciwar kuma ya san silar yin kukan nata amma sai ya share cikin yanayin bada umarni ya ce ya isa haka ki ci abincinki na ƙoshi, ta faɗa kan a sanyaye, ba tare kuma ta jira wani abin da zai ce ba, ta miƙe tsaye. Cikin yanayin rashin kuzari da take jin kanta a ciki, ta nufi hanyar barin falon. Yayin da shi kuwa ya raka ta da idanunsa har ta fice daga falon. Sauƙaƙƙiyar ajiyar zuciya ya yi, kana shi ma a hankali ya miƙe tsaye ta daban bayanta. Lailan kuwa kwada ta fito daga cikin babban falon gidan kai tsaye su ta wuce bata kuma tsaya a falo ba direct bedroom ɗinsa ta wuce yanayin da take jin rauni sosai a zuciyarta ne kuma Yasa tana shiga cikin bedroom ɗin a sanyaye ta karasa wajen wani haɗaɗɗen sofa da ke cikin ɗakin ta zauna tafukan hannayenta duka biyu ta sa ta rufe fuskarta tare kuma da sauke wani irin ƙarfaffen ajiyar zuciya kwata-kwata duniyar ba ta yi mata daɗi kunci da kuma damuwa ne kawai take ji a cikin zuciyarta wanda ita kanta bata san sai yaushe ne za ta samu sassauci da kuma salama akan abin da take ji a cikin zuciyarta ba hawayen da suka gangaro kan fuskarta ta share ta dan cije labanta kana a bayyane cikin kuma murya da ke bayyana damuwarta karara ta ce ban san sai yaushe ne za mu samu farin ciki ba a kullum damuwa da ciwo su ne suke tasiri a cikin rayuwarmu kana kuma su ne suke cin ƙarfinmu bayan wannan ƙadarar sai kuma wannan jarabawar kullum dai abu ɗaya ne babu canji shin ta yaya ne zuciyoyinmu masu rauni za su jure irin waɗannan abubuwan ta yaya za mu iya fuskantar ƙalubale da za su zo a cikin rayuwarmu a nan gaba me zai faru me yake ji wani irin ciwo yake ji duk babu wanda zai fahimta shi ne dai kawai shi kaɗai ne ya san abin da yake ji shi ya san me yake ji a zuciyarsa na yi imani cewar zafi da ciwo ba za su taɓa barinsa ya huta ba ta ƙara she maganar lokacin da take zamowa daga kan sofa ta zubar da gwiwoyinta a ƙasa tabbas zai huta laila sannan kuma zafi da ciwo za su bar cikin rayuwarsa bari kuma na har abada muryar najib ta karaɗe gaba ɗaya ɗakin wanda hakan ya sa da sauri ta dawo da kallonta ga inda ta ji amo da kuma sautin muryar tasa. Ganin sa a tsaye a bayanta ne kuma ya sa ta yi saurin sunkuya da kanta ƙasa. Shi kuwa Najib a sanye ya karasa shigowa cikin ɗakin tare zama a kan sofa da ke kusa da ita. Hannayensa duka biyu ya sanya ya rufe fuskarsa. Kamar yadda ta yi ɗazun, cikin wata irin murya da ko kaɗan bata san cewar yana da ita ba. Ya jiho mata tambayar ta hanyar cewa, me kike ji a zuciyarki dangane da Malik? Me yasa a koda yaushe kike kuka a kansa? Me yasa duk wani ciwo nasa kike jin sa har cikin jiki da zuciyarki? Kada ki yi min ƙarya Laila. Domin a yau bana buƙatar ƙarya saboda gaskiyar abin da ke zuciyarki yana bayyana ne a cikin idanunki. Me yasa Laila? Me yasa? Ya ƙare maganar tasa cikin wani irin raunaniyar murya da ta sa bisa dole Laila ta ɗago idanunta ta kalle shi. Lallai ne kuma tabbas ko da a ce bai yi mata wannan tabbayar ba. Dole ne yau ta faɗa masa yadda take jin fargaba, tsoro da kuma tsananin tausayawa a kan ɗan uwan nata. Zafafan hawayen da suka gangaro daga cikin idanunta ta sharce. Kana a sanyaye cikin wata murya mai ɗauke da matsanancin damuwa. Ta ce, Tausayinsa nake jiya ya jib, tausayin ya Malik nake yi, bai san farin ciki ba, haka kuma bai san jin daɗi ba gaba ɗaya mummunar ƙadara ta kewaye rayuwarmu ko da yaushe kunci da kuma muradi ne mara cika na san cewa baya jin daɗi kuma na san cewar a ko da yaushe yana jin kunci a cikin rayuwarsa ɗan tsagaitawa da maganar nasa ta yi tana ɗan matsuwa kusa da najib ɗin ɗaya daga cikin hannayensa ta kamu ta ɗaura akan ƙirjinta daidai setin zuciyarta cikin wani irin raunanniyar murya ta ce ya najib please ko da sau ɗaya ne ka taɓa zuciyata na tabbata za ka ji yadda take harbawa a kan kowane damuwarsa duk da cewa ciwonsa a zuciyata nake jin zafinsa domin shine mutum na farko da a duniya da tun ina ƙarama ya fara shayar da ni yawon bakinsa kana kuma shine mutum na farko a duniya da idanuna ke yawan yi min gizo da shi komai zai same shi sai na ji hakan a jikina sai na ji hakan a jikina ko kuma na gani a mafarkina ba na son wani abu ya same shi ba na son ko da ɗigon abu ne na cutarwa ya sauka a kansa domin saboda shi ne kawai nake rayuwa tabbas ina jin ciwo sosai a zuciyata amma kuma na san nasa ciwon da yake ji ya zarce nawa zafi da kuma raɗaɗi an ce ba zai taɓa haihuwa ba yanzu kuma an ce ba za a bashi aure ba saboda yana da larura na sani kwarai na san cewar wannan masomin kalubale ne da zai ci gaba da fuskanta ne a gaba ɗaya rayuwarsa saboda wannan kawai ba zai samu farin ciki ba ba zai samu mai kulawa da shi ba ko da sau ɗaya ne shin menene laifinsa a cikin wannan kadara na rashin haihuwa da ta faɗa masa kenan wannan shi ke nuna cewar saboda hakan ya rasa duk wata dama nasa kenan ba zai samu mai kulawa da shi ba da ba shi abinci ba ba zai sami mai nuna masa soyayya ba kullum zai zauna a cikin damuwa da baya iya faɗanta ga kowa haka zai yi ta jin ciwo a zuciyarsa shi kenan shi ba zai farin ciki ba koyaushe zuciyarsa kunci ne idanunta ta rintse da ƙarfi wanda kuma hakan ke bayyana abin da take ji a cikin zuciyarta mai tsananin ciwo ne tana jin ciwo sosai a zuciyarta a sanye da kuma muryarta mai rauni sosai ta ce please ya mg ko da sau ɗaya ne ka saurari bugun da zuciyata take yi domin a cikinta ne kawai za ka fahimci abin da ya mg yake ji a cikin zuciyarsa a cikin tasa zuciyar wanda baki ba zai taɓa iya furtawa ba wanda kuma yake kassara masa duk wani burinsa na kowace rana tabbas yau na ji dama ina da iko to da na ɗauke shi da na ɗaukewa ya MJ gaba ɗaya duk wata mummunar damuwarsa, ta yadda shi ma zai yi farin ciki kamar kowa. Domin ko kaɗan ba na son gani ko jin ciwonsa, saboda na yi imani mai matsanancin rauni ne a kansa. Ni mai matsanancin rauni ne a kansa. Ta ƙare maganar nata tana mai girgiza kanta tare kuma da kama hannayen Najib ɗin. Duka biyu ta haɗe su waje ɗaya. Lokaci ɗaya kuma ta fashe da wani irin fitinannen kuka. mai tsananin taɓa zuciyar mai saurare kukan da ke zayyane duk wani abin da ke cikin zuciyarta haka kuma kuka da ke nuna cewar ta gaza sannan kuma ta zo last hope ɗinta ta zo ƙarshen fatanta manyan idanunsa wanda suka kaɗa suka yi jajir ya limshe ta da kamo hannuwanta da ke kan nasa ya matse gam wani irin ciwo mai tsanani yake ji a cikin zuciyarsa yayin da kuma gaba ɗaya gangar jikinsa ya ɗauki rawa daga gefe guda kuma gargasan da ke kwance a jikinsa ne suka mimmiƙe yayin da idanuwansa suka ci gaba da rinewa zuwa kalar ja wani irin tsalle da zuciyarsa ke yi ne kuma ya sa shi buɗe idanunsa ta da sauke ganinsa a kan lela wadda take ta kuka sosai a karo na farko na tarihin rayuwarsa kenan da ya ji wasu irin hawaye masu ɗumi sun zubo daga cikin idanunsa yayin da kuma zuciyarsa ta yi wani irin mummunan karewa matsanancin tausayin kansa da kuma na laila ne ya lullube shi wanda har hakan ya sa shi kasa jurewa sai dai kuma gudun kada laila ta ɗago kai ta ga hawayen nasa ne ya sa shi saurin kawar da kansa gefe tare miƙewa tsaye cikin yanayin sauri da kuma son daidaita natsuwarsa ya faɗa cikin baturum to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na hamsin sai mun ƙara da ku a kashi na hamsin da ɗaya Kar da ku manta ku yi subscribing kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin ku dinga kasancewa da shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Na gode.